والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha bakwai kenan ko ga watan Rajab a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan tara shekara ta 2004 miladiya a darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta 70 cikin suratul qasas fadin Allah ta'ala wa huwa Allah la ilaha illa hu له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يوضا متاشي فرقا آية كسب إن دقيقة ما التي لفت تعالى بالسياق نظر أهل مكة الذين يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم منه a jerin tsayoyin da zai biyo baya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karkatar da zancen magana wato akalar zance ne zuwa ga mutanen makka waɗanda suke kokari ko yunkurin koran manzon Allah daga garin su kawai dan ya zo musu da gaskiya ba da ma da'ahu bima yarfa'u zikrahum bayan manzon Allah ya zo musu da abin da zai zama ya daukaka su ya mutunta su daga da anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum mun saukar muku da littafin da a cikin sa ne ambaton ku yazo waɗansu malamai suka ce zikr anan yana nufin sharaf fihi sharafukum wa innahu la zikrun laka wa liqaumik a cikin biyayya ga alqur'ani akwai daukaka a gare ka kai da ka zo da alqur'ani da ko mutanen ka idan sun yi imani da shi manzo Allah ya zo musu da abin da zai ɗaukaka matsayin su wa yudkhiluhum fi ni'amin jadidatin bi tamassuki bihi ya kuma shigar da su cikin wata sabuwar ni'ima a sanadiyyar riko da shi to sai Allah ya karkatar da zance ila ajaibi khalqihi ya zuwa ga ababan mamaki na halittarsa wa fadaili ni'amihi da ababan falala na nimominsa allati an'ama biha alaihim irin ni'imomin da ya ni'imtar da su mutanen Makka da waɗansu su la'allahum yatazakkarun ko sa ka tunani tunanin da zai jagora su zuwa ga imani fa kana sai Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وبنت قل ka ce da su mutanen makka a ra'aikin ku bada labari in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan inda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai mayar muku dare da dare ya zanto dindindin shine sarmad ma'ana da'im la yataghayyar wa la yatabaddal ya zama diman da'iman a cikin duhun dare ake dare baya wayewa haske baya zuwa inda ubangiji ta'ala zai yi haka ila yawmul qiyama tun daga ranar da aka haifi duniya aka samar da duniya zuwa a tashe ta zuwa tashin kiyama man ilahun ghairu Allah ya fi kun biya wani abin bautan ne ba Allah ba wanda zai iya kawo muku haske aina harin ta tsulbuna fihi al-ma'isha wa zai iya kawo muku yini wanda ke dauke da hasken da a cikin za ku nema abinci A afala tasma'un sun ba kwaji ai zalika sama a tafahumin ba kwa abin da ake faɗa muku saurare irin da mai fahimta fatar ji'u anil ikirat dan ku daina shirka da kuma fiye قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تكفرون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قل كتير سوء كلام النبي أرأيتم سبحان الأباري إن جعل الله عليكم النهار سرمدا inda kuma Allah zai mayar da yini ya zanto diman da'iman wato duhu baya zuwa dare baya zuwa ballantana ku samu lokacin hutu da sukuni da natsuwa man ilahun ghairullah wani abin bautan ne ba Allah ba ya atikum bilailin taskununa fihi da yake da ikon zuwa muku da daren da za ku samu nutsuwa cikin sa tastarifuna fihi dan ku huta a cikin min ta'ab daga wahala ta ayyuka da kuka yi waye zai iya kawo muku wannan ba Allah ba afala tubsirun kin ba kwa duba duba na lura ba kwa sanya ido sanya ido na lura ma antum alaihi ba kwa ganin abin da kuke cikin sa min al-khata'i na kuskure kin ikraki ta yadda kuka yawa Allah kishiya kun yadda shi kadai ke kawo duhun dare idan ana cikin yini shi kadai ke kawo yini idan ana cikin duhun dare ba zai taimaka masa wajen wannan to a ne shi kadai kuma sun canta aiwa bauta da ba shi yi wancan shi kadai kuma a taki bauta a bauta musu shi da wani in har zai yi a bauta masa shi da wani a roƙe shi da wani a rantsi da tsonin su da wani ya kamata wannan wani ne ya taimaka masa wajen zuwa da duhun dare idan ana cikin yini ko wajen zuwa da hasken rana idan ana cikin duhun dare ko idan Allah ya fashin kawo dare din sai wancan ya zama a madadin Allah ya kawo ko in Allah ya fashin kawo yini sai wancan ya kawo shi a madadin Allah in har an samu wanda zai iya haka cikin mutane ko aljanu ko mala'iku ko ma waye cikin halittu in akwai wanda zai iya haka to babu laifi a iya kiran sunan shi a iya rantsewa da sunan shi a iya roƙonsa a iya neman agajinsa a iya neman tanyansa in ko ba mai yin haka sai Allah to haka ba a roƙon kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman agajin kowa sai Allah ba wanda ake rantsewa da sunansa sai Allah don tabbatar da tauhidin rububiyya ne hujja na tabbatar da tauhidi na ilahantaka uluhiyya rububiyya tabbatar da ayyukan Allah shi kadai ke yi uluhiyya kai kuma aikin da zaka yi kai bawa shi kake zaka yi wa in har ka shirka da wani wajen yin aikin to kenan a zuntuka ko da shi ma wajen aikin sa wani na iya tsaye in ko ka dauka shi kadai ke iya yi to baka hada shi da wani ina fata da masu sun so da su sai Allah ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamarsa da jin kai da tausayin sa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum al-layla wan nahara ya sanya muku duhun dare ya kuma kawo muku hasken yini litaskunu fihi dan ku samu natsuwa cikin sa wa litabtagu min fadlihi domin ku nema daga falalarsa wa la'allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya a gare ma'ana ku bauta ta masa shi kadai ba tare da kun sanya masa kishiya wato a cikin alqur'ani akwai balaga Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara yana daga cikin rahmatar Allah ya kawo muku dare ya kawo muku kuma yini sai ce litaskunu fihi dan ku da suna cikin sa shi ne wa litabtagu min fadlihi kuma domin ku nema daga fadlarsa shi ko ba ce fihi ba domin idan kun ce litaskunu fihi ana nufin dare dan ji ake samun natsuwa a ciki wannan gaskiya ne waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha dare ake samun hutu a ciki dare ake samun natsuwa a ciki to ayyini kuma shi ake fita neman abinci ko shakka babu litaskunu fihi wato domin ku natsu cikin sa to wani ta tamtagu min fadli kuma ku nema daga falalarsa a yau take nan kuma a yini ko a dare to ai ba ka wannan miri da ke koma zuwa ga yini ba min fadlihi daga falalarsa shi Allah ba falalan yinin ba sun shi sa sai ibn jirai tsabar yake fihi tun da ke cikin litaskunu fihi wato ko dai mu dauka cewa tana komawa ne zuwa ga dare shi kadai idan ya so yi ne sai a kaddara masa wata sashi bi idan sai ya zanto wali tabtagu min fadlihi fihi amma an shafe fihi ta biyu domin fihi ta farko ta nuna ta ina fata mu sai a kaddara ta don wacin ta wakilce ta ko ko mu dauka fihi ta shafi dare ta shafi ne wani zai ce maka to ai dare da yini ababai ne guda biyu ya kamata da a fihi ma amma da an ce fihi ya kamata lamirin yana koma zuwa ga zuwa zuwa ga guda daya sai ce a ai da ka'ida kawo dare da kawo yini kawowa ai aiki ne ina fata ta fahimta ce to ka'idar aiki a larabci ɗaya ne biyu ne ana ba shi lamiri guda la farqa baina kathirihi wa qalilihi الضمير يعود amali ko هو إلى الفعل موحدا سواء كان العمل واحدا او اكثر كان قليلا او كثيرا هنا بدا ان فهمت لا ربا سكنتي اقبالك وادبارك يؤذيني kaga ikbal fi ilili idbar fi ma fi ilili sai suka ce ne suka bashi dalili daya a madadin yu'ziyani ne haka shekul mufassiri ne ya faɗa ibnu jarir tabari Allah ya tsara gafara ko shakka ba akwai balaga cikin alqur'ani sannan kuma anan akwai abin da ake kira a cikin larabci ko kuma a cikin balaga wato al-lafz wan nashr wato al-lafz wan nashr shine a faɗa abu a jumlace sannan kuma daga baya zo a faɗe shi a wari billah billah an faɗi al-layl an faɗi an-nahar sai kuma aka zo kaga an faɗe shi wato ko dai a faɗe shi a jumlace a faɗe shi ware ko kuma a faɗe shi a ware da kake kuma a jumlace Lafin wa nasbun kenan ina fata an fahimta kaga an ambaci layin da farko sannan aka ambaci har karo na biyu sai aka ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskuru fihi wa litabtagu min fadlihi sai kuma aka da ce a cikin aya daya bayan kowanne da an bashi aya daya daban al-layl aya ta daban inda Allahu alaikum al-layla an-nahar aya ta daban inda Allahu alaikum an-nahara sarmadan amma sai aka hade su kuma cikin aya guda ina fata an fahimta litaskuru fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wato ya san ya muku dare ku samu nutsuwa ciki yini kuma ku tafi neman abincin ku a cikin sannan mu kalla abin da aka kare kowace aya da in ja Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un ta aka aka aka take ayar da maganar ji bayan ana maganar dare amma in ja'ala Allahu alaikum an-nahar sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayra Allah yatukum bilailin taskununa fihi da aka ce afala tubsirun take ayar da maganar mai gani yayin da ake maganar mai rana sai aka maganar gani yayin da ake maganar dare sai aka maganar shi ne suka wato da a wajen rana wato in ja Allahu alaikum al-laila sarmadan man ilahun ghayr la yatikum bi laylin taskununa fihi tunda an yi maganan dare bi laylin taskununa fihi yatikum bi laylin to a nan wurin da sai a ce a fada su bismillah a wato a ce yatikum bi laylin kuma sai a ce me a fada su bismillah a nan wurin kuma yatikum bi laylin taskununa fihi saboda me wato tsakanin dare da yini kowane sai daga cikin su dan adam yana ji yana gani sai dai karfin ji yau ce fi bayyana cikin dare ko cikin yiri cikin dare ya fi bayyana saboda asin ji gari su saukin ka sai je nesa inda inda rana ne ba zai je ba kai ma sai ka je wani abu daga nesa inda rana ne ba za ka gaba ina fata an fahimta saboda haka karfin ji ya fi bayyana cikin dare don haka lokacin da aka yi maganar dare sai aka yi maganar afalatus ma'un karfin gani kuma ya fi bayyana a cikin rana yini da haka lokacin da aka yi magana yini da aka yi magana bai a fada kuma su guda wato kowace aya an tafi da abin da ya dace wannan daga abin da ke nuna balagar alkurani da cewa lallai wahayi ne saukakke daga Allah ba dabarar dan adam ce don azancin magana na dan adam bai kai ya sami irin wannan dabarar kin ba wahayi saukakke daga ubangijin kan ba ويوم يناديهم فيقول أين شركائي إلى الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم بما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فضرى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتفتنوا أولي العصبة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبنتي ويوم يناديهم سنة سلانة دا الله زي كلاس ويقول يكيد سوء أين شركائي الذين كنتم تزعمون ina abokanan tarayya ka waɗanda kuka kasance kuna riya cewa abokanan tarayya ne a gare ni abin nufi suna cancantar irin abin da ba mai cancantar sosai ni a yau ina suke yan a duniya ko riya cewa ana iya roƙon su suna iya biyan bukata suna iya gafara suna iya rahama suna iya jinƙe suna iya alsawa da talautarwa to a yau suke ku aljanna mu gani ko su ce ku daga wata mu gani ainihin sadaka iya da zina kuntum tazamuna wa nazana min kulli ummatin shahidan sai mu fitar daga cikin kowace al'umma shahidan mai mata shaida mai shaida a cikin kowace al'umma shine annabinta kamar yadda imamu kasada ya faɗa ma'ana mai shaidar kowane al'umma shine annabinta fa kunna sai mu shaida hatu burhanakum ku kawo hujjar ku ala ma kuntum min al wa ma fa'altum bir rasul dangane da abinda kuka aikata na shirka menene hujjar da ta nuna shar'antuwar shirka sannan menene hujjar da kuka fake da ita wajen mulgulawa da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alimu anna al-haqq lillahi a wannan lokacin sai su gane cewa gaskiya kan auren ubangiji subhanahu wa ta'ala take fil ilahiyya wajen ilahantaka banda shi ba mai siffa ta zama ilahu a sama ko a ƙasa wanda duk cikin sama ko ƙasa to matsayinsa tsakanin shi da ubangiji ba waye Allah shine abin bautar abin halitta yake Allah ne mahaliccinsa in kullu man fis samawati wal ard illa ata ar-rahmani abda wato ba wani abin da ke cikin sama ko ƙasa face sai ya zanto bawa ga ubangiji shi Allah shine ilahu a sama ilahu a ƙasa abin nufi ma'abuta sama shi suke bautatawa ma'abuta kasa shi suke bautatawa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim fa qulna hatu burhanakum ku kawo hujjar ku fa'alimu annal haqqa lillah nan da shi su gane cewa tantantar ilahantaka fa ga Allah kadai ke tabbata law sharikin fihi ahad ba mai tarayya da Allah cikin haka wa dalla anhum ma kanu yasrun abinda duk suka kasance suna kirkira na ƙarya yau kan ya bace musu ba sa gani fi dunya irin abin da za su kirkira a duniya min anna ma'ahu sharikan cewa Allah na da abokin tarayya wanda a iya roƙonsa a madadin Allah ta'ala Allahu an ya bunƙasa da barin a sanya masa wato kishiya ko abokin tarayya to abin da zai biyo bayan ayoyi magana ce akan kisar qarun ba da yake min asbab ikhrajihim min biladihim annahum laysu ashabu amwalin kathira wa yastakhifu bihim ويستطيع بذلك الرؤساء أن يتسببوا في إسرادهم من بلاده وتدللن بسكر القساوة أنا كولر النباوة دقدرون ko a kori mabiya annabawa wanda suke tafiya kan koyarwar wani annabi daga garin su a ce ku fita ku bar mana garin saboda abin da sa aka yi haka garin su dan so ba su da dukiya ne wa yustaqafu bihim dan haka sai a raina fa yastati'u bi zalika ar-ru'asa an yatasabbabu fi ikhrajihim min biladihi tunda an raina su ana ganin su a raina ba su da hukami ba su da dukiya sai shugabanni masu faɗa a cikin gari wato sai su zanto sababi na akoro waɗannan mutane daga garin su wa kanat quraish tara anna al-haqq bir risala huwa man kana zajinan quraishawa a ma'aunin su na awo ba awon kayan abinci ba awo na hankali to suna ganin wanda ya fi tantanta da manzanci shine wanda yake da wadata to manzo Allah ko ba mai wadata bane dan bai tantance zama annabi ba su a ganin su wa qalu laula nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al abu har suka rinka cewa ina ma wannan alkur'ani an saukar da shi ne kan wani babban mutum min alkarife ne cikin alkaryu guda biyu ko dai a makka a samu wani babban mutum irin wani da al ko kuma a fa'is a samu wani babban mutum a tajiri irin su wani da wani suka lissafa mutanen da su ake gani da wadata a hannu a wancan zafi fa babu isra'ihum hannun makka wato haka da sun rinka yin haka saboda hasada ga matsayin da ana bai wa annabi fa sababu isra'ihi min makka da haka sai suka dauko sababi na yunkurin fitar da annabi daga garin sa makka fa asbara Allah fi ma ya'ti a cikin ayoyin da za su biyo baya ubangiji ta'ala sai ya labarta mana cewa annal mala laysa bi izzin inda wato dukiya ba ita nuna izza da wayar dan adam ko daukar sa wa innamal madaru ana takawa babban abin da ke kai kawo ya cancantar da ɗan adam ya zanto mai daukaka shine idan mutum yana da takawa Waftiyaru ikhtiyaruhu ta'ala sannan kuma abin yana koma ne zuwa ga zaɓin Allah wanda Allah ya zaɓa ya zaɓa ya fifita shi ba wanda isa kuma yace ba haka ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allahu yasfati min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas وربك يخلق يعلم ما تكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة ذا أولا الله تعالى يجي كده بقى من الصواب da haka duk wanda kaga ya samu matsayi da darajar da kuka to ya danganta ne yadda yake da takawa ya danganta kuma ubangiji ta'ala ya zabe shi samu wannan matsayin ko daukaka amma kuɗi ba sa jawo daukaka a kuma sarauta ba ta jawo daukaka haka duk wani abin da mutane za su dauka na duniya ke jawo daukaka ba bin addini ba to shirme suke wannan baya jawo daukaka man kana yuridu na izza falillahi izzatu jami'a wanda ke neman dauka a hannun Allah ta'ala take ga wanda ya so kuma ya kaskantar da wanda ya dan haka sai Allah madaukakin sarki zai kawo kissa dan Qarun wanda za ta bayar da wannan darasi da ke nuna cewa kuɗi fa ba su ne ke nuna daukar daukar dan adam ba dan ga wani an ba shi ko bai samu wannan daukar ba قالوا مي كمان آية دم هذا كده من إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وارتبط بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض Ubangiji ce inna qaruna kana min qawmi Musa lalle qaruna ya kasance cikin mutanen Annabi Musa alaihi salam ibnu ammihi wato dan baffan Annabi Musa ne alaihi salam mai suna Yashar ibnu Qahis ibnu Lawi kamar yadda da daban ahlul kitab suke ambata wa bin Imran ibn Fahid ibn Fahid ibn Lawi ga inda suka haɗu kenan ta fuskar dangantaka wa Qarun ibn Khalid Musa aidan bayan kasancewar Qarun yana da dangantaka da annabi Musa ta wajen mahaifi to kuma yana da dangantaka da shi ta wajen mahaifiyarsa kamar yadda littafan ahlul kitab suke faɗa kana min kan Musa dai ma'ana ya kasance cikin mutanen annabi Musa sawa akwai dangantaka makamanciyar wannan wanda littafai suke ambata ko kuma ba irin wa qaruna ابن خالد موسى ايضا وامن به اكرم فاردا يا ايمان ده موسى وكان من السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة yana cikin adadin mutum 70 da Musa ya zabe su domin su je munajat lokacin da Allah alkawalan ta masa zuwa inda zai je maganar sa ya zabi mutum 70 ya tafi tare da su waktara Musa qaumahu 70 rajulan aka ce yana cikin waɗannan mutane 70 fa sami'a kalam Allah ya ji zancen ubangiji ta ala sun ma hasada Musa Allah risalati sai wa annabi Musa hasada bisa ga manzancin da Allah ya bashi wa Haruna ala imamati ya kuma yi wa Haruna hasada bisa ga shugabanci da annabi Musa ya bar masa a matsayin sa na halifan saka kafin yi fara'a nafsahu a hakka minhuma biman sibayhima shi sai yake ganin shi dai fi cancanta ko dai zanto annabi ko kuma halifan annabi ma'ana ko dai a bashi matsayin na annabi Musa ko kuma a bashi matsayin annabi Haruna. haka yake gani shi ya fi cancanta su game da wannan matsayi bai sababi kasarati barihi saboda yawan dukiyarsa waɗannan maganganu da malaya ya kawo aka galibin waɗansu malaman tafsiri ke ambatar su ba tare da sanadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan su ne sukan fashe ne akan kalmar kana min Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa to kuma mutum ya iya zama cikin mutanenka ko da ba dan baffan ka bane ko da ba dan kalar ka bane kila kawai garin ku da kila kawai kabilar ku da in akwai wannan dangantaka fa biha wa ni'mat babu da yana da cikin mutanen amma fa baza alaihim da haka sai girman kai akan su bil kibri ta hanyar girman kai wal ulu bi san daukaka wa kasratul mal da kuma yawan dukiya Allah ce wa atainahu min al-kunuz mun baiwa qaruna nau'i nau'i na kaskokin dukiya ma inna mafatihahu irin abinda ko da makullansa kadai la tanuqu bil usbati za su iya nauyaya karfi majiya karfi ulul quwwa ma ƙarfi al'usba al adadi na mutane ulul quwwa ma ƙarfi to lafazin al'usba usba adadi na mutane mazaje sune al al'usba wadansu malamai sun fassara su da mutum goma waɗansu sun fassara su da sha biyar waɗansu sun fassara su da arba'in waɗansu sun fassara su da mutum saba'in sune al'usba ma'ana ba a kiran mutane usba sai adadin su ya kai saba'in ko arba'in kuma dukkaninsu maza ko majiya ƙarfi ba waɗanda suke tsofaffi ba ba kuma yara ƙanana wanda ba su kai ba ne ba to amma da galibi dai magana ta kan kai ta komo daga goma zuwa sha biyar sune usba domin za mu ga dangin annabi yusuf da suka rinka maganar dan menene annabi yusuf ya zanto shi aka fi so sun ce lahan usba an gane ku wato la yusuf wa aqubu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lazi dalalun mubin sun faɗa haka suna su rawa suna su goma eh dan sun ware annabi yusuf da kuma dan uwansa kaga sun nuna su goma ke wani hannu ba a ce adadin ba yana farawa daga goma zuwa abin da ya san to makullan taskar karo na inda za ka hada karfi goma majiya karfi za su dauki makullan kadai aiki ne banda abin da ke cikin taskar na dukiya da gwalagwale da sauran kaya da kadarori ne to irin abin da Allah ba shi kenan na dukiya to yau kuma waye mai wannan kudin wani ne za a nuna mana shi mai wannan kudin iz qala lahu qaumuhu la tafra tunda lokacin da mutanen su suka ce da shi la tafra wato kada kai alfahari lafazin alfarahu a cikin harshen larabci yana daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko alfarahu bi ma'ana surur wato farin ciki an gane ku alfarahu bi ma'ana asurur farin ciki sannan ma'ana ta biyu alfarahu bi ma'ana alkibr wato girman kai to anan gurin ma'anar ta ake nufi la tafrah ma'ana girman kai ba la tafara da na karkai farin ciki ba domin duk wanda Allah ba shi dukiya zai iya farin ciki duk wanda ya samu wata falala ta ubangiji zai iya farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu kaga anan ai ba girman kai Allah ke umarni ai ba farin ciki fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un amma alfarhu na girman kai shine suke hana suka ce la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son masu girman kai baya son masu jijji da kai da isa da kan kai wabtaki fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah cikin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi an tukhrija zakka kai da zaka fitar da zakka wa tunfiqahu fi ta'ati Allah kuma ka ciyar da wani abin na dukiyarka wajen kan Allah wa qila inna asla eh, adawatihi li Musa mana'u zakati wa bukhlihi wato mana'u zakati wa ma'ana waɗansu malamai suka ce sababin adawarsa tsakanin da nan dan zakka da ya rinka Kisa annabi Musa kuma bai kyale shi rinka masa wazi shi kuma sai ya damu dan me za a yi masa wazin ba da zakat da kuma rowa annan Musa na masa wazin ya rinka yin kyauta shi kuma sai ga dan me za a yi tasarrufi cikin dukiyarsa ko sai an faɗa masa yaya zai yi wadanda suka ce wannan shine asalin adawar wa bi tafi ma ataka Allahu ad-darul akhirah abinda Allah ba ka nemi gidan lahira da wala tanfa nasibaka min ad-dunya amma karka manta da kasonka na duniya da ake nufi da la tanfa nasibaka min ad-dunya maganganu guda biyu Sai ba wani walwale ɗaya sai sun to ƙarin bayani akan tsayar ma'ana ta farko la tansa nasibaka min ad-dunya da aka ce ka nemi lahira da dukiyar baka ba ana nufin gaba ɗaya dukiyar ka kashe a cikin abin da ya shafi ayyukan da'a da gina masallaci da makarantu bai halarta ka cika ka yi fara ka cikin wata ba kai wancan kuma kai wannan wa mata gaji ma ataka Allahu dar al-akhirah ka nemi lahira idan ya kamata ka ta amma tare da haka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabin ka na duniya kaga la tansa nan gurin bi ma'ana la tasruk nasibaka lil duniya kar ka bar rabanka da duniya wajen ka ci mai kyau ko ka sha mai kyau ko kai yi fitira ko ka dabin wannan ba haramun bane ba waɗansu bukatu na dan adam irin wanda Allah ya ɗabi an da dan adam wajen bukatuwa zuwa gare su wannan babu laifi ka yi ka iya yi magana ta biyu wala kan fa nasibaka min duniya kar ka manta da ka san ka lahira a rayuwarka ta duniya ma'ana ka san lahira din ana neman shi ne lokacin da ake cikin rayuwar duniya ba sai an je lahira din ba dan haka aka ce wa mutaki ma aka kallahu daral akhirah sai zanto fadin wala tansara sai baka min dunya sharhi ne akan me wa mutaki ma aka kallahu daral akhirah da aka ce nemi abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi ma'ana kar ka manta ba kai hakan ba a rayuwarka ta duniya shine wala kan salati baka min duniya kar ka kyale aikin da'a irin wanda zai kusanta ka zuwa ga yardan Allah gobe kiyama a lokacin da kake cikin rayuwarka ta duniya tunda a duniya ne ake kamar da wadansu malamai suke cewa al yawma amalun wala hisabu wa gadan hisabun wala amal a yau ne ake yin aiki babu hisabi amma a gobe kiyama kuma hisabi ake babu aiki duk wanda bai yi aiki ba nan sai da aka je can wurin to can wurin hisabi kawai aiki ba aiki ba nan wani aiki aiki ba hisabi ba sannan sukan ce a duniya mazra'atul lil akhirah wato ita duniya ita ce gona ta lahira dukkan mutumin da yi shuka a nan wurin to a zai girba a ranar lahira wanda kan duk bai shuka a nan ba to ranar da ake girbi shi ma ya san ba zai dauki masu sabi ya ce zai zai je ya girbi ba dan bai shuka shine wala tansa nasibaka min ad duniya. kaga idan ka fassara da wannan ma'anar ta yi in ka fassara da wannan ma'anar ma ta yi dan ma'anonin baki sai juna suke ba tsarin bayani ne akan juna ba sa karo da juna ko kowace tana faɗin wani abu ne wanda waccan ma'anar ba ta faɗa ba wanda yana daga cikin mu'jizar qur'ani nuna irin waɗannan ma'anoni guda biyu waɗanda baki sai juna ba ma'ana ce fa fil hadith ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ta iskanin khamsan khamsan qabla khamsin karibu ta al'amura guda biyar tun kafin waɗansu biyar tun na farko shababaka qabla haramik karibati ribaci kuruciyarka tun kafin tsufa ya zo maka lokacin da kake cikin kuruciya kake da karfi na tunani karfi na hankali da karsashi da zaka iya kaiwa ka komo to ka yi amfani da wannan damar wajen ayyukan alkhairi tun kafin tsufa ya zo maka dai tsufa ya zo ba za ka iya yi ba wa hayata wa min wa sihhataka qabla saqamik karibati lafiyarka tun kafin cuta ta zo maka lokacin da kake cikin koshin lafiya kai kai wata ayyukan alkhairi baka sani ba za a wayi gari ina gobe baka da lafiya ko za ka kai dare baka da lafiya wa ka qabla faqr kari ribaci wadatar ka kafin talauci ya zo maka lokacin da kake da wadata sai kai ayyukan alkhairi kada ka tsi dan kila mutuwa wata Allah ya jarrabe ka da talauci ka rinka tizan yatsa ina ma lokacin ina da akwai nayi aikin alkhairi to yanzu gashi babu wannan sanaki. wa faraghaka qabla shughlik sannan ka ribaci ranar lokaci da kake da ita shine fara. qabla shughlik tun kafin al'amura masu shigaltarwa su zo maka yayin da kake da ranar lokaci awa uku awa huɗu a yi ne wanda baka komai a cikin ko ba wanda zai ce ina ka je ina zaka ba a neman ka ko ina yi amfani da su wajen ayyukan alkhairi wajen karatun alqur'ani wajen zikiri wajen al'amru bil ma'ruf wajen annahi anil munkar qabla shughlik a kowane lokaci da zai zo kaga awa goma sha biyu a yi ne sun yi maka kadan ina ma awa sha biyar aka baka kuma inda za a baka sha biyar din ma a gandunka ne ne din ba za su kare ba matsalolin sun taso maka kenan na rayuwa wato suna da gangeniyar aukawa kanka kai kuma ɗan kai kaɗai kana bukatar awanni da yawa kuma awan nan goma sha biyu ne ba za a ƙara maka kuma inda za a baka awa goma sha biyar ayyukanka ba za su kare ba to kaga tun lokacin da kake da rarar lokaci take amfani da shi tun kafin lokaci ya ƙure maka domin za ka ga wani lokaci kana bukatar minti biyar ɗin da za ka yi wasiya na yi aikin alkhairi da dukiyarka babu wannan minti biyar ɗin a cikin rayuwarka kuma ba mu iya sayo maka ita ga dukiyarka kana bi kana gani baka yi aikin alkhairi da ita ba dole ka mutu ka bar wa waɗanda ba lalle ne su gode maka a sakamakon ka bar musu ita qalilan bihi ma yahmadannaka warithun idza nana min ma kunta tajma ma'ana kaɗan ne daga cikin magajin da zai zo ya maka addu'a ya Allah ya dinka idan ka tara masa ganin ka ɓata lokaci ma ka cinye ka rage wani abu ka yi dogon rai ina ma ka da mutuwa tun bara baka kara shekara guda ka karkashe wadansu abubuwan ba sai kuma dukiyar ka kace baya maka godiya magaji dan yaci amma wanda kai wa kyauta kai wa sarka shine zai ma godiya shine zai ce Allah saka wannan da sai da waya magaji maka godiya gani yake ma abin ya zama kadan to kaga wannan mulki da yake karshen lokacin ka zaka bukata babu ita walan akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai wa dan adam jinkiri ba ba zai ware jinkiri ba idan ajali ya riga ya zo masa shi yasa manzo Allah ke cewa ka ciyar ka ciyar tun kafin rai ya zo kogaro sannan sai ka ji mutum yana cewa abaiwa na kaza abaiwa na kaza abaiwa na kaza ke wa kada kana da gudanin kaza wa kaza a wannan lokacin kaza ya riga ya zama na wani dan lokacin rai ya riga zo kogaro waye zai wasiya a lokacin akalba har sai yayi wasiya yana cikin hankalinsa yana cikin kokin lafiyarsa yana cikin tunaninsa ya san me yi sai kike da tasiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi fifikiyar sadaka shine an tasaddaqa wa anta sahihun sahihun ta'amul ghina wa takhshal faqat ita ce sadaka da tafi kowace lada a duniya ka ba da sadakar kana cikin koshin lafiya sannan kana cikin sanyin ruwa da kudin dan kana da abubuwan da za ka kashe amma kai yaki abin da kake so na duniya dan ka ribaci na lahira kana cikin koshin lafiya ba ka sa wa ranka amma ne mutuwa gobe ko jibi ko nan da shekara mai zuwa to a lokacin ka dauki kudin ka bayar ta amma amanu ka zaina kai kanka kana son ka samu wadata da tafi ta wannan ta yanzu wa taksal fakar kana jin tsoron talauci ban ku samu kofa duk waɗannan al'amura ba su hana ba sai ka dauka ka bayar to wannan sai ka tafi kowace lafiya ba wanda sai da ka tsoho ba shekara saba'in shekara tamanin ka ta farfashe yanzu ko za ka ci kudin ma ba za ka more kana ganin kilifi ya fi ƙarfin haƙorinka kana ganin balangu ya fi karfin haƙorinka kana ganin nama tabba za ka iya ci ba ka ko masu zogale da kwaɗan rama ma'ana bayan da ko kana cin abin da ga dama to kuma a wannan lokacin ka ba za ka yi da mutum sarka babu lada ba amma ba kamar idan yana cikin koshin lafiyarsa ba ya fi kowa jin daɗin kilishi ya fi kowa jin daɗin naman kaji amma ya tattara wannan abin ya bayar dan dan Allah to wannan sarka ta lada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi inganta wa hayataka qabla mautik ka ribaci rayuwarka tun kafin mutuwa ta zo maka malai ce wa huwa hadisun mursal hadisi ne mursal ma'ana dai hadisi ne sahihi wannan hadisi irsalan da malam ya faɗa wannan zalil irsal bi mujihi fi turqin muta'addid daga cikin wadanda suka inganta shi akwai da Nasruddin Albani a cikin sahihul jami dan da hadisi ne sahihi to duk mai hankali shine ke ribatar biyar din nan kafin biyar su zo biyar din farko ba su bar haka wato ainihin kuruciya da lafiya wadata yalwar lokaci rayuwa waɗannan su ake ribata tun kafin biyar ta biyu ta zo masa su ne rashin lafiya talauci shagulguna da kuma mutuwa an fahimta da kuma cuta da kuma mutuwa waɗannan su ne guda biyar ɗin da idan baka ribanci biyar ɗan farko ba wannan biyar ba na bin da sai ta zo ta same ka to ya kamata mutum ya ribaci wannan Allah ya kiyaye zuwa malam girbi Allah ba ne kiyaye zuwa <laughs> ko ba ka gama wabtaki fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi abinda ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka na dukiyarka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da kasonka na lahira din tun a duniya ma'ana ya aiki tukuru tun cikin duniya kar ka manta da kasonka ka tuka sinye ko kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka na abinda Allah ya halatta maka shi cikin dukiyarka a harkokin rayuwarka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata irin yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata ya zuwa gare ka Allah ya maka ihsani yana son kai maka ihsani subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ke fankuruni azkurkum ko ambace ni sai an ambace ku to ma'ana irin yadda nake ambatan ku ko ambace ni ma'ana ambatan da zaka yi wa Allah shine zai sa Allah ya ambace ka to haka ihsani da zaka yi wa mutane shine zai sa kai ma Allah ya maka ihsani subhanahu wa ta'ala washkuruni wa la takfurun sannan godiya da za zaka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ta ka butulce masa ba shi ne zai sa wato kuma shi ubangiji ta Allah ya gode maka dan shi ma shakirin alimi ma'ana ya baka sakamakon godiyar da kake wala ta al fasadi fil ard karka ce zaka nemi yin fasadi a banka inna Allah la yuhibbul mufsidin ubangiji ta'ala baya son mabarnata a banka wannan shine wasiyar da aka wa dan karu nasiha da wa'azin da aka masa kenan a cikin fadan Allah ta'ala wa ahdin kama ahsana Allah ilayk kai ihsani kamar da Allah ya maka ihsani ya ka bar kofar ihsani a bude ahsin ba ce ba bil mali ko ahsin bil qawl al hasan ko ahsin bi talaqatil wajhi ko ahsin bi quwwatika ahsin bi nashatika ahsin bi shafa'atika Allah ya bar kofar ihsani a bude sawan ihsanin nan da dukiya zaka yi sawan ihsanin da gangan jiki da magana zaka yi da aiki zaka yi da daddadan magana da sakin fuska a'a za ka shiga tsakiya ne tsakanin mai bukata da wanda za a samu bukatar a wajensa wato ka je ka yi ceto ka je ka yi shafa'a ka zama sanadi na wani ya samu kaza makaranta ko aiki dukkan wannan sun nau'ika ne na insani malamai suka ce hikimar barin kofar insani kenan abu ne ba a kawo wani irin nau'in insani ba liddilalati alal umum dan yi nuna kowane irin nau'in insani al insanu mutalabun bi ana neman dan adam yayi in ya samu ba lalle sai da dukiya ba duk da cewa jerin ayoyin suna magana akan wanda aka wa dukiya amma ya shafi kowane irin nau'in hisabi wanda ake da dukiya da wanda ba da dukiya tunda manzo Allah ya ce la tahkaranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talq karka rena ihsani ko min kankantar sa ko da ka game da dan uwanka musulmi ne da sakakkiyar fuska manzo Allah kuma yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa da dadar kalma da zaka faɗa dan uwanka ita ma sadaka ce ma'ana kowane irin nau'i na ihsani mutum ya samu damar yi ya kamata yi sulhu a tsakanin mutane guda biyu masu gaba da juna ma'aurata abokane ɗa da uba duk waɗannan yana daga cikin nau'in ihsani aboki da aboki duk yana daga cikin nau'in ihsani kai sulhu a tsakanin mutane saboda haka mutum ya rena ihsani komin kankantar inna allaha la yuhibbul mufsidin allah baya wala tazil fasadi fil ardi sai kan fasadi a ban kasa asalin fasadi a ban kasa shine wato dukkan wani abin da zai cutar da jama'a a jikinsu ko a dukiyarsu wannan ne da kira al da haka ake kirga fashi da makami a ɗaya daga cikin nau'uka na fasadi a banka sannan kuma fataucin miyagun kwayoyi sayar da tabar sayar da giya sayar da duk abin da ke gusar da hankalin dan adam shi ma yana daga cikin alfasadu fil ardh haka dukkan wani dangin abinci ko abin sha da za a sayarwa da dan adam wanda idan ya ci zai cutu zai lahanta jikinsa zai kare lakar jikinsa duk wani daga cikin alfasadu fil ardh kona dukiyoyin mutane duk wani daga cikin alfasadu fil ardh ma'ana dai wadatar bil fasadi fil ard ko wani irin nau'i na fasadi kar mutum dan Allah baya son masu fasadi abin ka kasa sai Allah ce innama utitu ala ilmin أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال سيدي إنما أوتيته على علم الإنجيل wannan dukiyar da kuke gani an ba ni ita ne a bisa ga wani ilimi nawa shine ala ilmin indi bisa ga wani ilimi nawa wa kana a'lamu bani isra'ila bil kimiyya mala yace shi ne yafi kowa sanin ilimin kimiyya a cikin banu isra'ilawa sai ya dauka ilimin nasa shine abin da ya jawo masa dukiya wa husnul tasarruf fi tijara kuma yafi kowa kwarewa da sanin hanyoyin kurda kasuwanci wa zira'at da noma wa anwa'il makasib da nau'ika na neman kuɗi saboda ka wannan baiwar da yake da ita ta waɗannan fuskokin rayuwa daban-daban sai ya ɗauka shi ne abin da ya jawo masa kuɗi qala ta'ala wa yi ta'ala ce aw lam ya'lam shin da masaniya cewa anna allah qad ahlaka min al-quruni min qablihi min al-quruni ubangiji ta'ala ya halakar tun kafin shi karuna min al-quruni tsarai ko daban-daban al'ummomi daban-daban ya halakar da man huwa ashad wanda ya fi karuna din ƙarfi wa aksar jama'a kuma yafi tara dukiya dam al-liman kin bai san wannan ba ma'ana kafin shi da an yi wanda ya fi shi yawan dukiya kafin shi da an yi wanda ya fi shi karfi dukiyarsa da karfinsa bai dawo da shi ba karshe ya riga ya mutu to saboda haka shi ma wannan ba zai dawo da shi ba to wannan ita ce magana daga cikin maganganun malamai wajen fassara inna ma utitu wa ala ilmin indi ma'ana dukiyar da na samu saboda na san harkar kasuwanci ne da shiga da fashi shi sa na same ta waɗansu malamai suka ce a inna ma utitu wa la ilmi indi ma'anarsa ubangiji ya bani saboda sanin ni na fitantanta ya bani ya leka cikin banu isra'ilawa wa ya kamata ya samu kuɗi a ga babu gida irin albarka irin gidanmu da haka sai aka bani sauran duk su cancanta ba kaga duk dai wannan dai nau'i ne na kan garewa ubangiji da mutunce masa da kuma alfahari to Allah kuma sai ya nuna masa cewa tarin dukiya din nan ba shine zai dawo da shi ba awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min al qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan min qawlihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a Allah ce wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ba za a tambayi kafirai ba dangane da laifukan su ranar tashin kiyama ma'ana fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan babu wani dan za a to sai dan me ba za a tambaye shi ba ma'ana alamar da za a ganshi da ita ma za a gane kawai shi wannan yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yuhadu bin nawafi wal aqdam za a gane kafirai wato da alamomin su a fuska alamomin su da za a gane su fuskar su za ta yi baki kirin ga kula ta bade ta ga idan su kamar an kada bula yawma tabayyadu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina taswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa nahsuru al-mujrimina yawma idhin burqa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara أولئك هم الكفرة الفجرة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألا من ذا أجال في يعرف المجرمون بسيهم كيكنا معناه كل ذا أجال في الألوانيس باسي أن تنبيع to amma cewa ba sai an tambaya ba a wani lokaci ne cikin lokuta da ranar tashin kiyama tunda yini ne mai tsawo a wani lokacin kuma za a tambaye su tunda Allah ya fara nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin fala nuqsanna alaihim bi innahum ma kunna za'idin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun a wani wurin za a tambaye su a wani wurin ba za a tambaye su ba ma'ana a wani wurin za a dogara ne kawai ga alamomin su sai a ce ku yi kan a wani wurin kuma za a tambaye su don su tabbatar wa kansu laifi su da kansu sai rabbana absarna wa sami'na farjina na marsalihan inna muqinun سنة ولا yusadu an dhunubihim المسلمون ثالثا وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخرج على قومه في زينته kawai sai ya fita cikin mutanensa a cikin kawa da ado da kwalliya an game masa wa'azi a madadin yi wa'azin a'a kawai nan ana kammalawa shine abin da fa yake nufi fa kamar da ibn ashur ya faɗa cikin at-tahrir wa tanwir ma ne ala kana inna ma utitu ilmin indi maganar fa kharaja ala qaumin fi zinatihi tana bin bayan maganar qala inna ma ala ilmin indi sannan da ilimi ne kuma ake gane cikin al'amura masu amfani din menene wanda amfanin sa yake da linjaye yafi yawa menene wanda yake amfanin sa kadan ne wanda ba da ilimi duk baya gane da haka daurin masu ilimi suka zo masu ilimi a kowane lokaci su ne suke yi wa al'umma sai ce idan ta karkace matakar dai za su yi aiki da ilimin su sawa'un ilimi ne na addini ko kuma ilimi ne na sana'a dukkan su guda biyun suna tafiya kafada da kafada da juna wajen jagorantar al'umma shi yasa a ƙasashe da suka ci gaba yan siyasa su suke yin mulki da za a gani a talabijin su suke zama su ya kafa dokoki amma masu ilimi ne suke faɗin da ya kamata a yi har kafin a yi shi yasa a kasashen turai inda suke kimanta ilimi wato za ka samu akwai cibiyoyi na bincike cibiyar bincike kan gabata tsakiya za a samu masana mabincika waɗanda sun yi karatu kuma suna bin abubuwa da cikin al'amura amfanin su su binciko tarihin kowace al'umma da tarihin kowace kabila da addininsu da siyasarsu da tattalin arzikin su da civilization irin wanda suke da shi shekara biyar dubu baya da me ya faru a baya me ya faru a yanzu me ake tsammanin zai faru nan gaba da wannan ne za su tacewa masu siyasa yaya za ku mu'amalanci gabas ta tsakiya ya za ku mu'amalanci afirka ya za ku mu'amalanci kasar yarabawa ya za ku mu'amalanci kasar hausawa me za a yi a a kansu ya za ku karya su ya za ku lalata su duk masu ilimi suke wannan bincike za ka samu akwai ɗakunan bincike ko dai karkashin jami'o'i ko masu zaman kansu waɗansu sai su kafa a jami'o'i akwai research center a cikin university akan waɗansu al'amura ko na addini ko na siyasa ko na al'adu ko na yare ko na wani abu waɗansu kuma ɗakin bincike ne mai zaman kansa ba karkashin kowace jami'a yake ba wani da sunan gwamnati wani kuma gwamnatin za ta ba da kuɗi a kafa amma idan tana son abin da ya kima sai ta ke ba da sunanta a kai sai ba wani mutum kudi a karkashin kaza ya bude ɗakin bincike ya kafa katuwar laburari ya rinka bincike kan waɗansu abubuwa suna buge-bugen littattafai a zahiri abin da suke kenan amma kuma a karkashin kasa su ne suke tuka siyasar kasashen wanda duk kasa duk al'umma in ana sun suka ba dole a yi amma in aka bari jahilai ke jan mutane to mutane sun riga sun gama mutuwa irin yadda yanzu galibi jahilai suke jan mutane galibi da shugabannin kasashen da gwamnonin illa marrahimu rabbuka ko da akwai masu ilimi amma ba waɗanda suke aiki da ilimin su ba ko da akwai masu ilimi ba yalwataccen ilimi ba kana ko da akwai masu ilimi ba wanda suke fasisin da ilimin su ba wala za ka so shugabannin ƙananan hukumomi wanda aka ce ko su kan da ka gama ka iya ah, tun da dai wani chairman da local gaman ya gabatar da takardunsa ya ci ɗari da goma ɗari da talatin cikin ɗari a cikin wani subject nashi na jarabawar karfi ta sakandare kuma aka karɓi wannan ya ci zaɓe yana chairman da local government wani irin lissafi ne a wata duniya wannan kwakwalwar za ta aiki yana nan yana shugabantar mutane kuma shi zai tsala musu siyasa da duniya a cikin su da tsaron su kuma ana tafiya ga irin jahilai ɗari talatin suke ɗari ya ci a wani sabbin Allah ya mana wato akwai illa kwarai da gaske wallahi ya yan uwa babu abin da ke ɗaukaka al'umma sai ilimi babu abin da ke kassara ta ya karya ta ilimi yawan al'umma ta fuskar ke da tiga a ce su miliyan kaza ne ba da tasiri in jahilai ne kasancewar su ɗan kaɗan masu ilimi ya fi tasiri da haka baiwa ilimi muhimmanci shine babban abin da zai ci ci koma daga kaskancin da muke ci kamar yadda sake ci gaba da wulakanta ilimi da ɗaukar zama kuma ba shine zai samu ci gaba da zama da kitallo muna gani wannan waɗansu mutane kwana kwanan mai shekaru talatin ko arba'in da suka wuce baya za su zo su yi sarfe a gidanka ka ɗauki dusar ka ba su ita kadai suke bukata ba su bukatar kwayar su ba maka kwaya yanzu kuma sun zo suke mulkin ka babu yadda ka iya kwana kwanan nan suke yawo da ganye su sha giya idan mutum ya sha giya in sarki ne sai ya samu wanda ya tsaya ya gadin bakinsa saboda burkutu idan an sha kuda ruwa yake a wajen wani ya tsaya yana karkade bakinsa dan kar kuda ya saka masa baki kawai ya sha giya ya gudu ya tashi ta farauta ya kama fiye da yanzu yanzu suke mulkin babu yadda muka iya su ne a soja su ne a 'yan sanda sai wanda suka ga dama gamu da yawa gamu da komai da haka duk wanda yake sai taimaka al'ummar mu babu abin da zai mutu sama da ya tsaya bai wa ilimi muhimmanci yayi karatu ko ya sa sai karatu karatun addini ko na sana'a almuhim ayi karatu a karanta komai da addini da rayuwa da komai da komai illar a zauna ba a karatu cutar rana ta hudu ta faɗa ba karanta ko shafi ɗaya ba wannan shine cuta a cikin rayuwa dani na warkwakwalwa kenan ka kosar da cikinka da gangan jikinka amma ba ka kosar da tunaninka da kwakwalwarka zuciyarka tana cikin fasara da yunwa da talauci kwakwalwarka ta zama daƙilalliyar kwakwalwa ba ka da tarihi na baya da ka kafa wanda za ka gina gobe da jibi a kansa wanda duk baya da zai da shekaran baya iya gina gobe da jibi wanda kawai rayuwar yau ya sani kaga baya da zai da ya a kanta baya da goben da zai iya fashin bikinta shirme kenan wannan kawai cikon al'umma ne idan an tashi san sa lissafa da shi to kaza ne a unguwa kaza ko a gari kaza amma ba da wani amfani banda wannan wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirin jallatan فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون التي فخسفنا به وبداد الأرض sai muka rufta ƙasa da shi tare da gidansu aka sanya ƙasa ta buɗe da shi da gidan suka rufta a cikin ƙasa amma kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah ba ya da yadda wata tawaga ta mutane waɗanda za su taimake shi daga azabar ubangiji bi an yamna wa an halaka ta yadda za su hana halaka su da suke shi wa ma kana min muntasirin ko ba ya cikin waɗanda za su ke taimakawa kansu ba ya da mai taimakon sa ko ba zai iya tallafa kansu yana ji yana gani aka sa ƙasa ta buɗe ta tsage ya shiga ciki manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da wani ya fito yana tafiya cikin takama yana jijji da kai ubangiji ta'ala yace da ƙasa ta buɗe ƙasa ta bude ya afka cikin tirista fa huwa tajaljalu fiha ila yawmil qiyamah yana ta yana ta surmiyawa cikin ƙasa ba zai kai karshe ba sai ranar kafin kiyama saboda manzo Allah bai na cikin hadisi ingantacce to wannan shine kasan dan arun ta karshen inda geman kai yake karshen inda dukiya wanda babu tsoron Allah a cikin ta take kai dan adam ko wannan ko wani abu makamancin wannan na halaka ma'ana dai dukiya ba ita ke nuna kasar dan adam wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amr sai waɗanda da ajiya suke gore ina ma su suke da matsayi irin nasi yau sai suka waye gari ya kuluna suna cewa wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir suka ce tabida lalle Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so cikin bayansa wa yaqdir sannan yana takaita arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa laula amanna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan Allah ya yi mana baiwa da ni'ima ba da ya rufe kasa da mumuwa wai ka annahu la yuzu zakatun lalle babu yanda za a yi kafirai su rabota gobe kiyama to nafazin wai ba da yake ismu fi'il bima'ana a'jab wato kamar suna ne na fi'il na fi'il mudari ma'anarsa ina mamaki shine wai ina mamaki ka anna Allah yamsur rizqa liman yasha wala wai ka anna dai malaman hannu malaman nahawu sun yi sabani a kansa kan maganganu guda uku magana ta farko waɗanda suka ce wai ka anna kalmomi ne guda uku wai daban sai kuma ka wanda kafal sifat ita kuma daban sai kuma anna wanda harfi taukidin wa nasbin cikin akhawatu inna ita kuma daban kaga wai ka anna ina ba za mu fahimta idan muka dauki wannan zance kaga wai ya zama fi'il eh, ismul fi'il kenan ismu fi'il ina mamaki kamar ka ce wai sai da Hausa bai ke saba ce wai ban mamaki to dai haka take ba wani bambanci da wannan ta fuskar ma'ana ka din nan sai ta zanto wato ba kafu tashbihi bace ba a kaful khitab ce irin kaf ce wadda take shiga cikin ismul ishara cikin zalika da zaka ina fata anna sai ta zanto harfa taukidin wa nasu ina fata an fahimta takadirin zancen gaba ɗaya sai zama yaya za a yi takadirin sa yadda za a yi takadirin sa a ajabu ya haza basallahi rizqa li ibadihi liman yasha ya kai abokin zance na ina mamakin yadda Allah ke shimfiɗa fada ga wanda ya ga dama ya kuma take ta ga wanda ya ga dama ma'anar jumlar haka al-akhfash ya faɗa haka qutrub ya faɗa haka zamakshari ya faɗa sai kuma waɗanda suka ce a'a wai ka anna wato ainihin jumla ce a kalmomi ne guda biyu wai daban ka anna kuma wato kamar abin nan ne mai zaman kai shi ka anna wato kamar kafin tashihi shi ta shiga cikin anna ina faɗa an fahimta wai ka anna ina fata an fahimta kaga wai din daban ka anna kuma a da juna ina haka sai boye ya faɗa, ha Khalil bin Ahmad al-Farahidi ya faɗa. sai kuma wanda suka ce asalin sa wai laka wai laka a'lamu anna Allah ma'ana wai laka asalin zantan kenan da aka shafe lamun sai zo mai wai ka sannan a'lamu anna Allah to sai aka shafe a'lamu sai ya zama waika anna Allah ina fata an fahimta wannan irin su imamu abu amr al haka su faɗa haka imamu al-kisai ya faɗa shugaban masu lafi shugaban mazhabin kufa a nahau kuma ɗaya daga cikin qurra'u sab'a kina al-imamu al-kisai to dukkan waɗannan zantuka gaba ɗayan su dai da wancan tahlilin da wannan tahlilin da wancan duk suna koma zuwa ga gazance dai duk sun yadda wai ka dinnan abu wato ana amfani da ita wajen abin wajen nuna mamaki ko dai mu ce wai din ita kadai ko mu ce wai ka mu tsaya a nan gurin duk abin da take nuna fa a'a da ina mamaki kamar yadda an tare ke cewa wala qad saqa nafsi wa abra'a sakamaha qilul fawarisi wai ka antaru akadini wato cikin waka sahal qadar shu'ara min mutaraddami am hal arafta dara ba'da tawahhumi illa qasa'isu bainahunna rawakidun wa baqiyatun min nu'yiha al-mujran ma'ana qila al-hawarith wayka ka abun mamakin an taru aqdili ya kai an taru kawo dauki ma'ana kaga wayka anan gurin didde suna amfani da ta kan bayan dun mun gane wannan sai koma asbaha allazina amsi waɗanda suka rinka gori ina ma su samu matsayinsu a jiya sai suka waye gari al'amsu a nan nufin jiya ta alhamis idan muna juma'a a'a suna nufin azzaman al lokacin da ya riga ya wuce ya suna cewa wai abun mamaki ka anna ya fi ya kai abokin zance na ka sani lalle Allah ne ke shimfiɗa arziki liman ya sha ga wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayansa wa ya kuma shi ke takaita shi ga wanda ya so laula amanna Allah alaina la khasafa bina ba dan Allah ya yi mana baiwa ba mu ma da ya rufe kasa da mu ko la kusifa bina da an rufe kasa da mu wai ka annahu la yufrul kafirun wai abun mamaki ka annahu lalle abokin zance na ya kamata ka san cewa lalle la yufrul kafirun kafirin za su fara bauta wannan shine ma'anar ta a Hausa ka fito da abu kenan wancan duk tahlili ne na hawu ba wajibi bane mutum ya haddace shi amma dai mutum ya san asali yana da kyau sai Allah ya تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وبنجي تلك الدار الآخرة wancan gida na lahira na ga aluha layu la yuriduna quluwan fil ardi mun sanya wannan gida ne lillazin la yuriduna quluwan ga waɗanda ba sa son girman kai fil ardi a ban ƙasa wala fasadan sannan kuma ba sa son yin fasadi dan su ne aka tare da aljanna da abin da ke cikin ta na dangogin ni'ima wal aqibatu lil muttaqin lalle kyakkyawan kace yana tabbata ne ga waɗanda suke da takawa malamai suka ce tilka anan ismul isara wanda ana amfani da ismul isara galibi idan akwai abin da aka ambata to abin da ya wuce baya babu inda za inda tilka din nan ke kobawa dan haka sai aka buƙaci fassara ta kai tsaye da cewa tilka sai aka yi maza aka kawo addarul asra akan yi haka a cikin balaga littaswiti dan kudaitar da mutum a kawo lamiri baya da abin da ke komawa zuwa gare shi ka ga nan zaka mai da hankali to wannan tilka din menene tilka me a baya dai babu wani abin da tilka za ta koma kai to sai a ce ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard wa to litaswiq dan a samu kwadayin jin ka din menene ke fassara tilka din wanda shine lahira ita ce aljanna wanda Allah ya tanade ta ga waɗanda ba sa son uluwi a ban kasa sannan ba sa son fasadi a ban kasa kamar yadda na faɗa ɗazu a hudubar juma'a shekul islam gaba da tamiya ya ce mutane gaba ɗaya kashi hudu ne kashi na farko ahlul ulayi wal fasad mutanen da suke son ɗaukaka sannan da fasadi a ban kamar wanda yake son ya samu mulki ko bayan ya samu mulki ya tara kuɗi ta hanyar haramun ya talautar da ƙasa kai ga san fawa kuma ga san me fasadi domin kuɗi da zai ɗauka da ba ai fasadi sannan kuɗin kuma ya amfani da su wajen ɓarna ya saya wancan karuwa mota ya saya wancan dan daudu mota ya saya wancan karan siyasa mota ya yi zinace zinace kila da neman maza kila da shaye shaye da shan kayan maye da sauran ayyuka na sirri wani ma ya kashe kuɗaɗe da yawa wajen ayyuka na tata da wani aiki na sirri kaga da jama'a bainal ulumi wal fasad ga ulumi shine san mukami da mansibi sannan kuma ga fasadi shine kashe dukiya ba ta hanyar da ta dace ba sannan talautar da mutane da jefa cikin halin kaka da kai wajen son ya samu mulkin nan ya da ya dauki ɗan daba su yi ta'addanci ga wani a kashe wani wani ya rasa ransa kaga zama abin da kulubuwar kasa wannan shine kashe na farko cikin mutane galibi akan same su ko cikin masu mulki ko kuma cikin mawadata masu kuɗi wani za ga ya tara kuɗin sannan bayan ya tara kuɗin kuma sai kuma ya gallaza wa mutane da kuɗinsa ga kuɗi yana da su ga ɗaukaka yana da ita sannan ga kuma yi sa mutane cikin wahala to kaga irin waɗannan suna nan a bankan kashi na biyu daga cikin mutane ahlul uluwi waɗanda su girma kawai suke so da fawa ba su damu da fasadi ba za ka samu ɗaya daga cikin su baya neman mata balla tana neman maza baya shan giya baya shan wani kayan maye amma dai akan ya samu mukami a nan yake shine a girma mai to wannan galibi aka samu cikin masu mulki kuma aka samu hatta cikin malamai so yake duk lokacin da ya fito a biki duk lokacin da ya magana ai kafara duk lokacin da aka ganshi a dare hanya amma shi bai damu da yi fasari ko ne mata ko wani wani mu'amala da abin da ba shi dai lalle a yadda ya zo wuri a ana za fa arifu ne da na zo ya kamata ku fahimta fa ma'ana ko nasu to wannan ahlul uluwi kenan to a kan son girma din nan ya yadda ya koye dukkan wata sunna ta annabi in yana ganin bayyana ta ne ta yarda girma ya yadda ya aikata kowace irin bid'a in ya san aikata bid'ar zai sa mutane su yarda da to kuma daga nan gurin sai ahlul fasadi waɗanda su fasadi ne a gaban su ba girma suke bukata to nan gurin kasa aka ja ka haɗe su ɗan kwaya da ɗan daba kaga mutum zai dauki gariyo da adda ya sa wanda ya ga dama amma shi ba mukami yake nema ba baya sa ran watan wata rana baya zama kansila baya bukatar wai dan ya taho in zaka ga in ka ga shi ka sani takalmi kafin ka yadda shi ba abin da ya sace shi in ba ka ga yadda shi bai fahimta ba dan a lokacin abu yake kai dan gane yake ko uku ne bayan kai ɗaya ne kaga ina zai ce da wani ka bani girman gurbu kabi to wannan ahlul fasadi kenan su sukan samu hutu ne a tunanin su saboda birkicewar kwakwalwar su lokacin da suke cikin aikin barra lokacin da suka yi sara suka lokacin da suka sha jinin mutane lokacin da mutum ya shaki sau ko ya sha tabar wuri ko ya sha wani kayan maye lokacin yake ganin cewa shi ne hutunsa kuma shi ne birgewa to wannan ahlul fasadi kenan akwai matan da za su kashe mutum ba dan su dauki dukiyarsa ba kawai dan dai san fasadi akwai wanda zai cinna wuta a wuri kawai dan kawai dan san fasadi wannan ahlul fasad kashi na hudu cikin mutane su ne wanda ba sa son fasadi ko ba sa son ulumi shine girma da tabbata da girman kai ba sa da wannan to waɗannan kashi na hudun na karshe su kadai ne waɗanda za su ga aljanna waɗancan gaba ɗaya ukun can ba su ba aljanna kanda Allah ya tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqwatu lil muttaqin wato gidan lahira an tanzih ne domin masu takawa ubangiji ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha dukkan wanda yazo da hasana malamai suka fassara hasana cewa ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda zai cikakken tauhidi falahu khairun minha yana da sakamako na fiye da abin da zai ci dan za a bashi aljanna wa man ja'a bi sayyi'a wanda ko zo da shirka wato shine as-sayyi'a fala yujza allazina amilu sayyi'ati illa ma kanu yamalun to masu aikata mummunan aiki ba abin da za a saka ya musu sai abin da suka kasance suna aikata sai Allah إن الذين فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ubangiji ta in lati innal ladhi farada al alquran lalle wanda ya saukar da Al-ƙur'ani alqur'ani akan ka dan farada annabi ma'ana anzala wanda ya saukar da Al-ƙur'ani alqur'ani akan ka daratuka ila ma'ad zai mayar da kai zuwa ga mau'idin da ya maka wato mau'idi da ya maka shine ya shigar da kai aljanna kuma kai ne farkon wanda zai ba da shiga kafin kowa shine Allah madaukakin sarki wato shine daratuka ila ma'ad wannan shine fassara mafi rinjayen fassara da malamai suka faɗa cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in waɗansu suka fassara cewa la radduka ila ma'ad ma'anarsa ila baladin Allah zai mayar da kai garin ka huwa makka wato makka a rawar bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma imam al ya rawaito daga abdullahi da abbas Allah ya kare ta gare shi makomar kowane dan adam baladuhu garin sa li'annahu yansarifu minhu yakan bar garin da wadansu bukatu sannan ya bukaci ya koma kuma karo na biyu fa innahu sallallahu Allah lokacin da ya cikin kogo ya sauka a wurin da ake kira zuhufa baina makka wal madina tsakanin makka da madina wa arafa tariq ya kuma gane hanya da zai bi ishtaqa ilaiha wa dhakara maulidahu wa walida abi wato sai kuma bai je kama shi na makka sannan kuma ya tuna kan ne ba inda aka haife shi kuma can ne mahaifar mahaifansa fa nazala alaihi jibril sai malaika jibril ya sauka wa qala lahu sai dace atastaqu ila baladika wa maulidik shin kana bai jan komawa garinka ne da mahaifarka fa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah ke na'am eh haka ne fakala jibril malaika jibril sai da shi inna allaha ta'ala yaqul inna allazi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad lalle wanda ya saukar da alqur'ani akan ka zai mayar da kai zuwa ga zai mayar da kai zuwa ga mahaifarka ma'ana za ka dawo ka je maka yani ila makka ta zahiran alayka wannan riwaya da ta nuna abin da ake nufi da laraduka ila ma'ad kalala malaika jibril ya sauka ya ce manzo Allah shine mai da zuwa ga makka riwaya ce da'ifiya da haka abin da ya inganta daga Abdullahi dan Abbas la raduka ila ma'ad shine gidan lahira gidan aljanna wanda wannan Ibn Jarir Tabari ya kawo tare da sanadi mai kyau a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an shi da wadansu daga cikin malaman tafsiri ina ba ta amma wannan magana ta Bukhari fa ma'adul rajuli baladu wato makomar kowane dan adam garinsa wannan baya da alaka da tafsirin innal ladzi farada alayka alqur'ana la radduka wato Abdullahi da Abu ya faɗo wannan magana ne a wani wuri daban ba wurin fassara wannan ayar amma da zo fasar wannan ayar ya fasal radduka ila ma'ad Allah zai mayar da kai wato wato zai mayar da kai gidan lahira ko kuma ya mayar da kai aljanna ma'ana ubangiji subhanahu wataala yadda ya saukar da alqur'ani akan ka a matsayin ni'ima to kuma ranar tashin kiyama kai zai fara shigarwa aljanna a matsayin wata ni'ima ina fata mun fahimta wannan shine tafsirin da yake mafi inganci wajen fasara wannan aya daga cikin maganganun Abdullahi dan Abbas kamar da na faɗa yankun duba cikin Jami'ul Bayan dan ta'wil ayatul Qur'an qul rabbi a'lamu man ja'a bil da su ubangiji na shine mafi sanin wa yazo da shari'a kuma huwa fi dhalalin mubin sannan wane ne kuma wanda yake cikin mata mubayyani wa hadha raddul liqawli kuffari makkah innaka fi dhalal wannan mai da martani ne game da maganar kafiran makkah da suke nuna manzon Allah na cikin mata ai fa huwa al wa hum fi dhalal ubangiji ta'ala shike kawo shari'a ko kuma manzon Allah shine da a cikin mata wa alamu ma'ana alim lafzul anan ma'ana ta'alim sai Allah ce ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab da can ba baka kasance kana tsammanin za a saukar da littafi akan ka wato manzon Allah bai yi tsammanin za a saukar da littafi akan sa ba za a mayar da shi annabin karshen zamani illa rahmatan min rabbik sai da Allah ya saukar da littafin akan ka dan rahama ta musamman daga gare shi li tashkurahu ala ma an'ama bihi min zalika alayka dan ta gode Allah bisa ga ni'imar da ya maka ثم أمره تعالى بخمسة أشياء Allah sannan Allah ya umarci manzon Allah sababi guda biyar fa qala yati shi fala takunanna zahiran lil kafirin kar ka zanto mataimaki game da kafirai ala dinihim akan addinin su allazi da auka ilahi addinin nasu da suka kira ka bi an tusaliha fihi bi shay'in yuhibbunahu mink ka ce zaka kulla sulhu da su wajen ka dan sassauta wani abu da zai faranta musu rai ko ka yadda wani abu cikin addinin su dan in ka haka ka taimakawa addinin su shine ma'anar fala takunanna zahiran lil kafirin wannan abu na farko kenan na gaba ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل إليك Kadda wani abu ya kautar da kai daga ayoyin Allah bayan an riga an saukar maka da su wannan shine abu na biyu sannan abu na uku wada'u ila rabbik kai kila zuwa ga ubangijinka ka kirayi mutane su kadai ta Allah da ibada shi kadai ka sada shi da wani wani abu na uku kenan abu na hudu kuma wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance tare da musulmai bi shakki fi masdumu ilayhi ta yadda su jefa masa shakka cikin abin da kake kira zuwa gare shi wal khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam wal muradu afradu ummati wannan magana duk da an fuskantar da ita daga manzon Allah zuwa ga manzon Allah amma abin da ake nufi da shi daidaikun al'ummarsa wala tad'u ma Allah ilaha akhar abu na biyar kenan kar bauta wani tare da Allah kar bauta wani abin bautan tare da Allah la ilaha illahu lalle ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kullu shay'in halikun illa wajha dukkan wani abu da ka sani a duniyar nan mai mutuwa ne ko mai karewa ne illa wajhahu sai fuskar sa shi ta'ala ai illa iya sai shi kadai lahul hukmu ya zuwa gare shi dukkan hukunci ai zartaccen hukunci a hannun Allah wa ilaihi turja'un ya zuwa gare ki za a mai shi ku an wa ma'aka kai da wanda suke tare da kai dan nishuri min quburikum ta hanyar tayar da ku daga kaburburan ku wa man tayakkana annahu yamut wa yunshiru ila rabbih duka wanda yake da yakinin zai mutu kuma za a mai shi ga ubangiji fa innahu la yukhalifuhu fi shay'in ba yadda za a yi ya saba wa Allah cikin wani abu amara bihi wanda Allah dan ya umarni da shi aw nahahu anhu ko kuma ya hana shi wala yakhafu ahadan ghayra sannan ba zai ji tsoron wani ba wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala to wannan a takaice shine karshen waɗannan ayoyi na cikin suratul qasas abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah ya tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala mai tambayar farko yana tambaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ubangiji ta'ala yace yawma nad'u kullu unasin ma'ana tunatar da su ranan da za mu kira kullu unasin ko waɗanda mutane a lahira bi imamihim da shugaban su faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda za a bar shi littafin sa a daman sa fa ulaika yaqra'una kitabahum to irin waɗannan. za su karanta littafin su cikin farin ciki wala yuzlamuna fatila ba za a ba za a zalunce su ba komai kankantar abu to shi misali ne na kankantar abu koman koman kankanta zalunci ba za a zalunce su to anan malamai sun yi sabani dangane da imami da ake nufi da imami wadansu suka fassara yau na ati kullu nasin nadabu kullu nasin bi eh, imam dan ana nufin shugaba wato annabin kowace al'umma kamar da muka karanta wa nazana min kulli ummatin shahidan fa kunna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah da kuma ayar fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i dan haka nan gurin shahid da imam wato na nufin annabi kowace al'umma za a kira su da ta ga annabinsa a tambayi annabi shin ka isar musu abin da aka aiko ka da shi ke yi bayani su kuma a tambaye su ya isar muku ko bai isar muku su ma su yi bayani wato wannan na nuna adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yana da ilimin da ya san cewa annabin ya isar yana da ilimin da ya san cewa mutanen sun amsa ko basu amsa ba amma tare da haka zai kama su da abin da za su wa kansu da kuma abin da shaidu su jima lanku za su faɗa saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna makular adalcin ubangiji wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a wadansu malamai suka fassara imam da cewa shi ne littafi wato littafin kowane mutum na aikinsa wanda a kullu unasin imamin kowane mutum akwai littafin da aka zayyana abinda wato ya aikata a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nuqil mauta wa نقي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمام مبين أنا da littafin to shine nadu da kullu nasin ibani haka wasu malaman tafsiri suka fassara wannan yana neman dangantaka tsakanin fadin Allah ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa al-latif al-khabir cikin suratul an'am da fadin Allah ta'ala wujuhun yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira cikin suratul qiyamah la tudriku al-absar abinda aya take nufi ubangiji ta'ala ganne ba sa riskarsa wa huwa yudriku al-absar shine wanda yake riskar ganne wa huwa al-latif al-khabir Allah shine al-latif lafazin latif yana daukar ma'ana guda biyu ko dai latif mai tausayi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz اللطيف بعباده يعني الذي يرفق به سبحانه وتعالى sannan lafazin latif yana nufin masanin boyayyun al'amura ababen da suke koyi kuma koyi wasu Allah ya san su shine latif sannan kuma al wato gwani cikin ko ko mai ba mutane labarin abin da suka aikata to wannan abin da take nuna kenan Allah gannai ba sa riskarsa malaman hausa na fassara al-idrak shine riskar abu wato ba gani ba ke nan ake nufi domin shi al-idrak a cikin larabci ba shine an-nazar ba ballan sana ka dauka cewa fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskokin a ranar tashin kiyama suna kyalli kuma suna masu duba zuwa ga Allah suna masu kallon Allah kada ka ɗauka ya taɓa da lasu dirku al absar dan al idraku ba shine an nazaru ba da al idraku shine an nazaru to da sai mutum ayoyin sun ci karo na dan mutum ta ce gannai fata ganin sa wannan kuma ta ce ranar tashin kiyama waɗansu fuskokin za su gaishe ba haka bane domin al idrak nazarun wa ziyada kamar yadda malamai ke cewa gani ne tare da kari akan gani domin idan an ce adraka shay'a abin nufi a hafa bihi bi nazari ya kewaye shi ta fuskar gani wato ya kalli kowane sashi na amma idan an ce ka ga wani kuwa bayan mana ta kewaye shi ta ko wani bangare ina ba da an fahimta yanzu nan cikin kowa ya ga kowa amma me ya gani da dalilin shi abin da zai iya bayyana amma abin da baya iya bayyana fa ya gani bai gani ba to kaga anan gudun wajen yau mai zan nazara fuskoki za su ga Allah eh, nazara sun lasa shi na kille ila rabbi ha nazara waɗansu fuskokin za su ga Allah ran tashi kiyama sun ganin sa na nuna yuzeto na bihi za su kewaye shi da daidai da su ga duk abin da ya shafi ubangiji a'a za su ga abin da ubangiji ya yarda musu su gani ko ya kaddara musu ko ya ba su ikon gani amma ba komai da ya shafi ubangiji za su gani ba kamar da anan gidan duniya mukan ga rana amma ba ma idrakin rana mukan ga wata amma ba mu idrakin wata ina ba za mu yi ganin wata ba ya nufin ka kewaye shi da gani ta ko ina dinsa ganin rana ba ya nufin ka kewaye shi da gani ta kowane sashi daga cikin sasannin ta haka ganin Allah ba ya nufin kewaye Allah da kallo ta kowace fuska to dan haka ayar tana kore kewaye Allah da gani ta kowace fuska ita ayar suratul anam wanda kuma tana tabbatar da gani kaga babu cin kallo da juna wato wanda zai dauka ayar ta yi ta'aruzi da juna shine wanda ya dauka al-idraku shine an-nazar wanda mun ce al-idrak ba shine an-nazar ba al-idraku sai wan nazaru shay'un akhar wannan yake cewa ya halatta a ɗaura aure baki ina nufin sadakin idan alwalin ya amince muka babu laifi a yau bayani a ce jama'a za a ɗaura auren wani da wace da wani kan sadaki naira dubu goma zai biya nan gaba jama'a kun shaida duk jama'a suke sun shaida ka zama matar ka ya halatta ka sadu da ita ana banka ke dina dubu goma ba a cewa wai tun da bashi ne bai halatta ka sadu da ita wata ranar da ka biya an riga an daura aure an yarda maka da bashi shikenan magana ta riga ta kare dole ya biya ne in bai biya ba nan zai biya alaka idan ana binka bashi ya halatta ka biya ya halatta ka ya rashin biya bayan wani zanayi da dan kar wani ya je ya ce tun da bai biya ba yayi

waye ma za su shekara hamsin suna aure suna da yawa duniya wani suke shekara hamsin da kare a ce wani ka'adar bashin sadaki shi ne da aka shekara hamsin bai biya sai a raba auren kuma yanzu a ce mutum ya shekara hamsin a raba auren to ayyaye shekara hamsin yau ita ma gina hata jina haina to a raba auren ta je ina ta shekara hamsin Thank you. akwai abubuwa guda uku abu na farko kwamitin ansarud da'awa waɗanda shekarar bara suka ɗauki nauyin sanya karatutuka na tafsiri a cikin gidajen talabijin da rediyo na nan kano suna da mitin idan an tashi haka dukkan members a wannan kwamitin idan an tashi kasu hukumar makaranta ta nan usman bin affan na gayyatar dake damu da ke sauyin in kuka zuwa gare ku don galibi daga gare ku din ne ake samun Wata wato wadansu su dama suka tsabu ko mun takardu ko su zo da kansu ko su wato kusan dai gidana ya zama wurin kai koke-koke wato wani zai masarantar da wani a hannunsa amma idan mutum ya ce baya da masauki sai sai daga gidan malam jafar za a baka masauki wani zai gamu da wani jarinsa ya kare sai ce ya zo nan wurin za a ba shi jari wani ma daga lagos sai wani samu takardarsa cewa aure ke bukatar yi kuma an ba shi tabbas sai in dai ya rubuto min takarda din to zan ba shi sadakin um, yadda zai aure din to wani abin mamaki ma ne wato za ka samu waɗansu suna cikin kunci na rayuwa sun kasa biyan ko kuɗaɗen haya na gidajen da suke ciki kila mai gidan yana da gidaje ashirin talatin bayan nashi da kanshi wanda ɗan haya suke ci amma shi ba zai yafe wa wanda suke ci ba sai ce ka zo masallacin musamman kana ba. a nemi kuɗin da za a biya ka kai kuma ka biya ni to a nan gudun sai nake ganin galibi mutane ba sa yi mana adalci galibi mutane ba sa yi mana adalci to wannan kusa na sha yin jawabi a nan gudun wato kasancewar ni da ire-ire na mun yi karatu a ƙasar Saudiya sannan kuma ana ɗaukar mu yan izala ko wahabiyawa sannan bugu da tsari kuma shekarun baya da malaman daura suke zuwa don muna mu'amala da su a matsayin su na malaman mu in sun zo su gabatar da zaura kwasa kwasai da ake gabatarwa a nan Kano da Ilorin da Sokoto wannan alakar mu da su ta jawo waɗansu sai suka ɗauka kamar kuɗi ake aiko mana daga Saudiya wanda kawai suke ajiye Allah Allah muke ina mai bukata mu biya masa bukatarsa to ni kuma na sha faɗa na sha nanatawa cewa babu wani wuri daga Saudiya da yake biya na ko hukuma ko wata kungiya mai zaman kanta kuma na sha faɗa na sake nanata babu wani attajiri da yake kawo min zakarsa in raba ko a nan Kano ko a Abuja ko a Lagos ko a Kaduna ko a Maiduguri ko a ina ne babu wani mutumin da yake kawo min zakarsa ya ce min ga ta je ka raba wa mabukata in kuma ya sani kuma ya bani kuma na zo na ce bai bani ba to ya rufa min asiri sai Allah tona masa rashi na faɗi wannan tun shekara biyu yanzu ba na sake mai tawa to amma duk da haka mutane ba sa iya gaskata ma'ana ni ina ganin wato ne dai a fahimta ta a dukkan inda nake karatuttuka babu inda ake kare tare irin Kano idan nake karatawa ina nufin duk abin da zan faɗa makamancin wannan kawai ina ina ganin mutane ba sa da ganin suke kamar ƙarya nake musu ko wani wayo nake musu to kuma wannan galibi mutane sukan fassara kansu ne ai sukan fassara sauran mutane a yadda su suke da wani zai ga cewa shi in ba sa ake babu dalilin da zai sa ya zo ya dauki wani gaban gabari ya fata da jama'a ya so ci bid'a a garin bid'a to saboda haka wani ma biyan sa shi ya dauka in shine ba zai kyauta ba dan me zai kyauta shi in shine ba zai ba dan neman aljanna saboda haka kai ma ba ka yi dan neman aljanna kawai kana yi ne dan wani na biyan ka. to wannan shine karshen munin zato da karshen cutarwa da ake wa mai da'awa sannan yana daga cikin abu wanda yake mara daɗi sai ga wani ya bugo maka yace malam idan mun zo karatu ba maganin haske ah ni kan ba ina ganin haske inda nake ba ni dai na san cewa ai jama'a ne za su taimaki ne dan yanzu ba an yi maganar jinaita ba to wani idan ya zo karatu bai samu tabarma ba sai ya sanar da kai sai bugo maka waya har gidan ka yana da halin da zai buga waya inda muke tabarma ba ta isa wani ce wallahi ba ma samu sai kuma wadanda suke bugo waya ranar karatu da yamma ya malam za a yi karatu mu zo ko kar mu zo sai eh, wallahi to ka san yanayin damana ce saboda ko da ruwa ko ba ruwa wani lokaci ta dan kar mu zo ne mu sha wahala ko ba a yi karatu ba haka zai kara maka bayani to waɗannan al'amura ba su da ko su kara darasi ni a fahimta ta ba ka kimanta abin da kake karantawa ballanta da wanda kake karatun a wurinsa ba ka kimanta ni gani yake idan ina kimanta abu to zan tashi in je ne don idan zaka je kasuwa baka buga waya ka ce yaya abinci ko maka sarkin kasuwa yau akwai ciniki ko babu customers sun zo kofar kantina ko basu zo ba ba wanda ke tambaya shi zai je jira har sai sun zo ya bude kantin ya yi tsaki ya yi tagadi da korar kuda baya zikiri ya yi da mutane customers ba zo ba bai samu ciniki ba baya hana gobe kuma ya fushi gobe sai ya koma jibi ma sai ya koma amma makaranta ce kaɗan kyawa wannan tsarin makarantar ƙwar'ani da makarantar hadisi ganin muke hasara ce ya kamata kafin mu je ni kafa kafa kar mu kona man mu mu je ba ai to wannan abin da nake yawa mutane nasiha kai dan yake rashin kimanta abin da mutum ke karantawa ne da kuma rashin kimanta wanda kake karatu a sa har ka bugo waya ka ce mata ya za a yi karatu mu zo ko kar ni dan nake idan kana da kishi zaka taho ne ni dan adam ne zai iya gajiyawa yanda kowa ke gajiyawa don lokacin da ba zan zo ba nakan yi wa mutane bayani ba zan zo ba yanzu gobe na san bana gani karatun da ya shafi gobe tun ranar asabar din da ta wuce din nan na sanar da yan wajen cewa asabar mai zuwa ba zan yi karatu ba saboda ina tabbacewa ba zan yi ba kaga a wannan lokacin abinda nake karatu asabar mai zuwa ba zai yiwu ba ban yi magana kan karatun biyar ruru ba ban yi magana sai wani kuma yake jiran kuma sai na tabbatar da na biyar ruru zan je ko ba zan je ba waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba su da komis kalar ina ganin yana da kyau wato mu rika kimanta abinda muke karantawa kuma mu rika kimanta wanda muke karatu a wajensa mu sani cewa daga cikin abin da zai sa mu samu ribar karatun kowane malami da zamu karatu a wajensa ko Jafar ne ko wani Jafar gurgurdan yadda ya samu kwanciyar hankali da natsuwa gurgurdan yadda zai samu dama da sukunin yadda zai bayar da abin da yake ganin shi ya sani abin da yake da wahala shine karatu kuma abin da ya karatu wahala karatu wahala shine karantarwa kuma abin da yafi karan abin da yake da wahala cikin karantarwa shine mutum ya faɗi daidai komai tashin ta ka samu mutum ɗari su nemi karatu in an yi sa'a guda biyu su saba ka samu mutum goma sun samu karatu in an yi sa'a guda biyu su yi da'awa ka samu cikin dukkan goma da za su yi da'awa in an ta sa'a mutum biyu su cibe akan wani mabda da suka yi imani da su saboda haka duk inda muka samu wanda yake kwatanta gaskiya ba wai wanda baya sako ba dan adam baka raba shi da sabo tunda ba masumi bane ba a wanda yake kwatanta gaskiya sai mu taimake shi ta hanyar da hakan zai dore dan dorewar sa ce ribar mu ne mu duka karewar sa kar mu taba daukar cewa shi kadai kare mu duka ne muka yi hasara mu dauka cewa cin nasarar da'awar sa cin nasarar mu ne mu kadai ni a fahimta ta a yadda na jarraba mutane a nan Kano da Maiduguri da Bauchi da Kaduna da sauran wurare da nake zuwa sai nake ganin a nan Kano ne kadai na sha ganin waɗanda muke mu'amala da su wanda idan ya zo karatu wurin ta ji ɗauka kai yawa gata wani ya faɗa mun haka wani ya faɗa na ji auri wani kawai na maka gata da zo karatu wurin ka inda na ga dama su in maka siyar in ki zuwa wato ta ƙarshen hasara kenan da jahilci da kidahumanci ka ɗauka cewa wai lokacin da ka je karatu wajen malami wato yi masa kata kenan kar Allah ka zo sai ne kai mun siyar ka ki zuwa wallahi wani haka zai faɗa maka karara kuma yawanci a nan ne wani ke zuwa karatu wajen ka wato lokacin da ka shigo ba ruwan shi da wani littafin ka shigo a hannunka wata riga ka shigo da ita a wuyanka mai daina zoban da ke hannunka har wani ya taɓa tambaya ta zoban ka na mai daina zina ne ko na azurfa daga takarda a nan bulon ban da bai san bana ta yin fatawa kan cewa sa zoban zinari haramun ne ni a wuri na kaga fatawar albani ma nake shiga ko da mace ma ta sa haramun ne ballan sana namiji amma ana tambaya ta zobe na zinari ne ko na azurfa ne wani na tambaya ma'ana ba mu shi da littafin da ka shigo da shi hannunka saboda zoben da kasa saboda irin rigar da kasa da sauransu to dukkan waɗannan ababai ne masu cutarwa masu cutar da ɗan uwan kamar mu ne ko malami ko wanda ba malami ba kaiwa haka ka cutar da shi na yarda akwai mutane masu ki